rama zali rama magangari sai kura na dula hankali ya tashi yanzu kan uwa tana rasa danta kai in baka ga tari baka bauta garba dan uwan ibrahim dan gulbi kar ta sankar ni ne buban dan gulbi masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Sokoto TV barka kowa da haka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri to a shafa mu za mu yi wannan shiri da kani ba dai yan mazan jiya ba don kai ba mazan jiya bane kuma ba mu ce ma cikin matasa dan mi eh, sai dai mu shakata gaskiya ne a tattauna ba <laughs> eh to mu tattauna yau muna cikin garin Katsina kuma muna tare da wata fuska wadda ba boyayya ba ce an ka zo magana ta harkar damben duk duniya yanzu inda ana magana damben gargajiya amma an ce waka wakin mai ita ta yi daɗi eh, kuma dama mawakin ne tare da wa muke to jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na a shifan kiɗi ɗan to sarkin yakin mawakan damben najeriya to masha allahu a shifan kiɗa da farko ina son mu san ɗan takaitaccen tarihinka don mutane dai suna ganin ka suna ganin kana waka da wasu kalamai irin dan gado kaza da sauransu mm. amma yau fayyace wa mutane su san cikakken labarin ka ba shi a shafan kiɗa nan to jama'a shi a shafan kiɗa dan gobe guda ɗaya ne Najeriya na'am wanda Allah ya sa na taso cikin gidan waka kamar wanda kake jin ina kalamai ina hudan dan gado hawo suna dan musantawa ko menene a ce wani na'am to duk inda aka ce ma gado bahaushe ya ce bari bari baya kama shukake wannan gaskiya ne don dole hmm. wadda dukka iya abu hmm. wadda dukka iya abu sai ka ga sabanin wanda ya gada da wanda ya hau daga sama wannan gaskiya ne ko mutum ya yarda ko bai yarda ba gaskiya ne a shafa ga shekaru yanzu za ka kai shekaru na wani haihuwa yanzu dai ina da shekara talatin da tara talatin da tara insha Allah to yanzu za ka yi cikakken bayani kan kalmar nan ta ɗan gado duk da an san waka wasu suna shige sosai ma yauwa wasu 'yan gadon ne eh. to sai kai mana cikakken bayani kai ina ka gado ta ka waka ka gani yanzu da dambe da waka mm. ya zama ba sai ɗan gado ba gaskiya ne basira ce Allah ya baka zaka iya yi amma dai har wannan magana na ce ma ya bari ba ya kama shukake tana nan wannan gaskiya ne yanzu ne da ita mm. yanzu ne a shafa mm. sai aka samu wani mai waka ko wata mawaƙiya sai ta ga ah ina waƙa ina ni ɗan gado to sai ya fara waƙa hmm. ko ta fara waƙa hmm. ta fara zagin iyayena kamar zambo kenan hmm. wanda wani abu ne an kai can lokacin jahiliya haka ne haka ne tabbas a ko lokacin da aka yi zambo na mawaka da mawaka ba a cika zambo a zagi uban wani ba ko a zagi uwar wani sai dai in an shigo hili a nuna kita kiɗa ƙwarai da gaske ka gani ɗan gulbi hmm. alhaji ibrahim ɗan gulbi yana nan da raini shine mahina wannan gaske ne ka san bube na san bube ɗan gulbi hmm. kanan alhaji ibrahim ɗan gulbi ne ka san musa ɗan gulbi na san alhaji musa tabbas dan dan alhaji ibrahim dan gulbi ne wannan gaskiya ne ni kuma alhaji musa yana ne gaskiya ne ka san baba tsogo ina san tsoro ka noma babana ne hmm. Allah ji kan abu waziri hmm. yayana ne to yaya za a yi ma har in kasa cewa ni dan gado ne wato gaba ɗaya kai zagaye ma kake da sama da ƙasa da gehe da ko ina kai waka waka ko ina ta yi ma da bai Allah ji kan baba dan bala da mure amin da baba a bamu dan baro mai kawo Allah ya gawarta musu amin amin kuma a tafiyar nan na taso da irin wayansu Mm. waɗanda na gani tare da iyayena irin su baba budan kaiwa mm. Allah ya ji kansa Allah ya mm. gafarta masa har gobe har jibi iyalin gidansa suna kallona da mutunci suna man biyayya musamman Iliya Waziri Allah ji kayayensa Rabi Waziri saboda ni Rabi Waziri ba abin da ke raba ni da shi in ba bacci ba gaskiya ne to ana ce ma a shafan kiɗa ɗan bube kuma kai ga zahiri alhaji ibrahim shi ya haife ka mm. ga zahiri shi ya haife ka wannan gaskiya ne tare da hannun baba gumbi ka tashi shi yasa ake wa kanka wannan lakani ko kuma shi ya baka wannan lakanin tarbiyya ce wadda uwayen mu sun ka ba mu ba mu yanzu ma an nace ma mm. in ka ga tukur mm. eh, duk inda ya motsa dan gidan ibrahim kwarai da gaske haka ne kwarai da gaske dan gidan ibrahim dan gulbi to ni ban ma san ka ce ai alhaji ibrahim dan gulbi ya ce mu ya haihu tarbiyya ce sun ka ba mu wanda mun tashi da abin mu hmm. sun kai mu makaranta allo mun yi karatu hmm. ba irin sabanin wasu kuma muna amfani da shi hmm. za ka ji sun ce in ka je waka kar ka ja mana zagi saboda mu ba mu ba mu zagi ba mu ja musu zagi ba mun kuma kar ka ja mu zagi wannan gaskiya mun riƙe wannan tarbiyya ta gida mu ma kanan mayahin mu kanan mu ba mu haɗa sa da kowa ba yanzu duk inda lemo ce hmm. za ka ji na ce eh, garba dan uwan ibrahim ni dan lakabi na ma dan aliku da garba dan aliku da garba kwarai da gaske yanzu kila ma ko laifi kai ba a kai karar ka wajen alhaji ah, sai dai a kai karar ka wurin gobe kai kara ta wurin eh, alhaji ibrahim dan gulba ai ka bata ka lokaci wannan gaskiya ne amma yanzu da ka ce yanzu je ma da daddaren takaita ma zan ce hmm. muna tare da alhaji baban gida katuka ko hmm, kwarai da gaske kuna tare da sai mu wata magana sai na ce mai ranka yadda zan ta yi hmm. sai ya ce ah sauri kai bari in kira uban ka gobe yanzu sai na ce ranka yadda na ba sauri ni kai ba na zauna wallahi sai in kai karanka muna nan muna magana kaga shi da ya san kamar yadda nika ce ma a mutane shi gadon sanayi hmm. haka ne gado kai tabbata sai ya ce to bari in kira gobe Mm. ko kuma bari in kira mai gidan gaba ko in kira alhaji musa dole ka dawo kai kurkutu wannan gaskiya ne to shine a sabanin fahimta da wayansu da ba su da irin wannan tarbiyya mun an ba mu tarbiyya da dai gurgudu kuma mun riƙe to alhaji ashafa na'am kamar da shekara nawa ka fara waka sannan ra'ayinka ne ka shiga wakar don wani zai ce shi ya taso karatu an haka shi amma zuce shi na wurin waka mm. wani dama in ya tashi shi dama waka yake son yi cikin biyu wani bangare ka faɗo um, to al'amin sokoto mm. ni na yi karatu mm. amma na allo na na muhammadiya sannan duk wanda za a gani a baya na mu ɗaya uban mu ɗaya daga ɗan wasi ɗan ƙani dukkan mu kuma babu wanda bai taimaka makaranta allo ba su iyayenmu ba su yi sakaci da ilimin addinin musulunci ba haka boko ma za a kai ka amma mun zaɓi mu taimi karatu addinin musulunci to kuma <clears throat> na je makarantar allo a zariya birnin shehu hmm. allah ji kan malami na malam adamu yanzu dan sanannen malam tsala shi yake koyarwa gwargwadon hali na yi karatu na sauka na koma sauka na ƙara sauka na ƙara sauka na ƙara ma na'am <laughs> sauka bisa sauka Yawwa. kama a ce digirin digirgir to alhamdulillah na'am sannan na littattafai iya gwargwadon hali na san ba'adi na san kabli na san mustahabi duk dai sallah yadda za ta yi Allah ya bani iko cikin hikimarsa na sanya in na yi ɓanna in gyara ina inda na yi kuskure in gyara to ga me zan wa Allah sai godiya na'am to tun ina makaranta allo Alhaji Musa dan gulbe zai yana Zaria hmm. za mu je sabon gari irin ranar alhamis ba a karatu alhamis hmm. za mu dan je mu kai ziyara a dawo ana sukan mu in je yan uwan almajiri namu a kai mun haga su shafa na zuwa gidan dambe hmm. a kwana a tashi um, sai malam ya ce to wai kai me zuwa kana faɗa man sa a shafa na zuwa gidan dambe hmm. ka san da na ɗauko su ba na ta gidansu na haka langu ban san adadi ba sannan shi sunan shi ma dan makaɗa in ji malam adamu allah ji kan musu ya ka gaya mishi cewa eh. don ya san cewa ga inda ya ɗauko ka haka to kuma mun ka je wurin wannan yayan namu Alhaji Musa dan gulmi hmm. za mu zo mu dan samu yan kudaden mutum kudi suna da daraja hmm. sai a ba mu su Allah su ji kansu jahor kura Allah gafarta musu sani gidan danka na nan da rai sai hmm. Alhaji Kasim mai kasa sai ka ga naira goma ashirin haka dai mu dan yau ciniki mu dawo a dan sai mu yan kaya mu dawo to shikenan da suka sai suka a kwana a tashi dai aka tattara aka mai da mu gida sai ni Legas. na yi sana'o'i kala-kala a ranar sokoto cikin Legas. Mm. ka yi gwagwarmaya wallahi waskare kawai abu ba <laughs> na yi sai da rake kwarai da gaske na yi noma kwadago ka yi ga noma mm-hmm. ka ci da kanka yawwa na gani na yi sai da nama wai har da aikin runji ta ba. a yanzu ni nan ka bani dan akuya da gudu zan hede ma shi in gashi in sayar in baka kuɗi in cire riba masha Allah na Allah ya hada ni da mamman gwangwani alabar hmm. rago hmm, mamman gwangwani mai waka insha Allah na'am a sai sai wata rana na zo na zo da nama na nan alabar rago na dan ciniki ana ta dai waka dambe ana ta yi ya haya shi dan ka san ya haya shi dan na san ya haya shi dan ci anya wannan yaron ba ko dan gidan alhaji ibrahim dan gulbu ne ba ina je na gaya mun sai ya ce a ni ne mana masta mm. ya ce to ka shiga gidan nan mana ne ce a ni sana'a nake ga ganin da ba wannan ma gaba gari ya ce ka shiga sai muka shiga to dama ina jin ana mun mangwangwani sai na je na gaida shi mm. na gaida shi muka gaisa a washe gari sai na sake dawowa ran nan bai namun ba sai na sake dawowa hmm. ina zuwa goje sai na shiga gidan dambe na shiga gidan dambe sai na fara yi ma mamman gwangwani waziri mamman gwangwani ni waka ko waziri duk duniya ba ka da mawakin da ban yi waka ni ban gane ba kawai ba kalangu ka fara dauka ka buga ba oh ah, ba ni kalangu kai ko gado an kace <laughs> sai ka fara yi mai waziri yawa waɗanda dai sun kai koyo sun yi koyo amma ni ni gado gado ha gado ne ba mu haza cewa mu yan gado ne Abinda nake son in gane mhm. ainihin ai yanzu ina ganin wani lokaci in nishadi yayi nishadi kana an saka langu a buga da wannan gaskiya ne baka ma ba mu labarin ya an kai ka fara rika kalangun ba shin da waka ka fara ko da kalangun al'amin ni ko da na tashi mm. ko da na tashi gaban yan uwana akwai na da yawa gaba gare ni mm. amma ba na manta muna kwelo nan na fara waka mm. ni na kiɗan kalangu shi man gwangwanin da ka same shi Legas mhm. ka yi mai kiɗin kalangu a ah, ba ni waka na ansa gaban man gwangwani kuma da na ɗaukewa makirfan ba kalangu na buga mai ba makirfan mm. na ɗauka ana ta mamaki a ya shi yana ta mamaki mm. akwai waka da ban cewa ita na ji suna yi kuma ya ji na rera ta sai sai aminu goje ci a shin wannan yaro wani yaro ne mm. an ga ce mai a ɗan gidan alhaji ibrahim dan mulmuli Wace waka ce? Sai wata gayya ɗan mutan kanki a Umar. Sa maza sana ya yi, Ɗan mutan taho bawa na sanu su mai ya yaƙi. Allah ji kan musulmi. Amin. Umar ɗan kanke kenan. Na gani. Ya rasu. Ya rasu ɗan kanke. To shi kenan ko sai aka hau taɓi sai wani gayi ya zo ya ce ma kai ah. wallahi kana da abinci ga waka. shi kuma wannan mutum ban san sunansa ba Allah masa albarka ya je kai ni sa dila ne irin na kayan gayu haka hmm. ya bani kayan gayu kala biyu hmm. sai lokacin kuɗi suna da daraja ya ce daga bakin dubu hamsin hmm. har ɗari in je in tattaro yan uwana ina da su wallahi zai haɗa min kayan kiɗa shikenan ah, mamman gwangwani sai abu ya mushi daɗi in na tashi sai ya mun hasahi ya bani kuɗin abinci goje ya bani mamman gwangwani ya ce min to ka zo ka rinka kamawa da Allah mm. tun da na ga kana da fahimta da cikin abu ka zo ka ga dama ba rana ba su da lokacin su uku ne mm. sai na ce mai to ba matsala amma in ba gan na ba ina wurin kasuwa ta ta nama in na ga na rage nama na da wuri zan zo to da yake ina dan zuwan mm. sai ni kwastomomi wurin in ma na gaso naman kawai zan zo kayan awa da dambe kila ka kusan sai da shi na kusan sai da shi hawa hmm. sai in rufe sai mu ce a ci gaba hmm. lokacin da aka tashi nan kuma ko ya bude a nan nama na zai kare to ka ji yadda aka yi da nubaro lagos hmm. wurin waɗancan sana'o'in ba na mancewa sai ne abuja in gaje a bace bara har yanzu namu mutuna na ana nama can ma ne ci gaba da sai da nama ban dai kiɗan ba alhaji ibrahim dan gulbe sai ya ga kaman ba na su. dan yi kiɗa ya hmm. ce an yi ni ko ba izala za kai ba <laughs> na ce ni wa ina jin ko cikin masallaci in kana jan aya hmm. eh, Ya ji hawa kalla harshe kake na ce wannan kira'a ce kira'a ce hmm. a lokacin ana ba qur'ani haƙoƙin karatu yawa to ana nan dai a ba su kuɗi su yi kaduna ni kuma in Lagos hmm. a ba su kuɗi su yi Kaduna ko Zaria ni kuma in yi Abuja hmm. turan nan kaga a lahi wannan hmm. wata rana na zo na kawo musu ziyara daga Abuja ya ce wa ka dawo zan tafi ha yana kuka ya ce su ya hakuri zan dawo to yayi na dawo nan Kaduna amma dai kwele na fara waka yaushe ka fara bin baba dubi ko baba ibrahim ka fara bi wa ka fara bi cikin gidanku wai gidanmu a ni ko da tashi ai mm. ina tare da shi mai gidan shi oga kwata kwata ko eh. na gane su audullahi mm. su a can wurin babu gobe amma ni ko da tashi ina nan tare da mai na'am kuma kalanguna na nan na gado har yanzu shine har yanzu yana nan na ga dama shi zan an sa in ci gobe in ce ba mai shi sai ni in gyara abina dan dinki na ba irin da nika dinka ba haka suke dinka ba bari in dawo da kai inda an kace shi alhaji ya shura shi ne wajajen fando gari lokacin su birnin gwari su mariga da sauransu mhm. wannan yawon da kai an kai shi wa ji wannan yankin ko kuma ka gani eh zangeru na'am birnin gwari mm. fando mm. ta gina na'am wannan wuraren duk da ni aka sake su sannan mm. su mutane akwai abin da ba su gane a najeriya kaf dan gulbe ya yi lokaci wannan wurin hakkwanta gora ba a je makira da ni ba hmm. amma in ka ce alhaji ibrahim dan gulbe hmm. har gobe har na dauka ka kaduna yake zaune zai ɗauka mutumin kaduna ne eh har gobe saboda ya kaduna ta he karbuwa sosai na'am in ka ce dan gulbe har gobe wani tunanin yake alhaji ibrahim dan gulbe mazaunan kaduna ne a shi yana kaduna ma na mutane da yawa sun sha kira na hmm. a ce yana kaduna in ca ah, muna da gidan a shafa wannan bangare nan a ce a baka dama ka rinka yin waka mm. da su wa'yan yan dambe ne lokacin a wannan bangare wanda kun kai koyon waka gare su mm. to akwai irin su ɗanladi eh, gora ake ko mm. akwai irin su sani black sani gusau kenan akwai irin su margayi dan bahagon moro Allah ji kanshi ne eh, kusan kusan in ce ma da ma waƙoƙin sa na fara waka dan bahagon moro ai dan bahagon moro duk inda baban mu yake na son zama tare da shi kuma akwai mayan yan damban ma tun da lokacin wannan sakon da kake magana mm. babu wanda dan gulbi bai tara nan ba masha Allah su jahoru kura su alhaji kaso mai kasan nan su sanin gidan dan kanda su margayi na bacirawa babu wanda ba mu ba wannan layin ba shi ba eh, irin su dan ashebe barbareji ko mm, irin su umarun hurgari mm. da su abu nasara kun abu na Allah yana nan da ransa yana nan yana yana dirin daji yana nan da ransa kwarai yana dirin daji abu nasara duk da su muka zagaye shagon mm. abu duk da su muka zagaye wannan wajajen to zan zan za mu dakata kan maganar waka tukuna na'am akwai maganganun da tambayoyin da ake yi na wannan bangare na ta sha kiran ka ga waya eh. to Allah ya sa ga ni ga ka yau mm. magana wani hatsabibin dan dambe da an kai ana ce mai bahagon dutsen mari don ina ganin lokacin yana ɗaya daga cikin wanda kun kawa kiɗa wuraren ah, sosai ma sosai ma sai an ka samu wata 'yar takaddama tsakanin masu kallo eh. cewa bahagon dutsen mari a wannan dai bangare tun daga jangeru su birnin gwari su fando gari zuwa zaman da ya yi nan wurin bai taɓa faɗuwa ba to sai aka samu kuma wasu labarai da ke cewa ai gaban ma a shafa bahago ya faɗi ko jangeru ne ko ina shin ya taɓa faɗuwa wurin nan ko bai taɓa faɗuwa ba gaskiya ka gaya ma duk wani mai kallon mu mm. duk wani mai kallon mu mm. da masu sauraron mu hmm. ba hagon dutsen mari bai taba faduwa nan bangaren ba na'am in dai bangaren fandogari ne zangeru bari lissafa ma an bazan manta ba hmm. zangeru hmm. fandogari um, kagara um, tagina na'am kwantagora har mun ka boro kwantagora ba hago bai faɗi ba mun ka dawo fandogari masha Allah fandogari duk wanda ya ce ma ba gwan dutsen mara ya haɗa fando gari kan manyan musun wannan ba a ce ƙarya yake ba amma ya kawo hujja ta babu ta ma ba <laughs> ko ta ƙarya ne ya kirkira a wani to ji ni da ni mm. yayi wannan tashin kuma da ni mm. muka baro fando gari muka zo zariya da shi sai da mm. muka zo zariya da shi sarƙa bu hagu wallahi yi mai kamar na yakon sarƙa ya buge ba hagu sarƙa bu hagu da wayo na waka nake amma dai zangeru hmm. ta gina fandogari dogari ah, kagara hmm. da kaji an ce ha babu ya kashe